da Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Fita kunya ma saboda kuɗi. A makon da ya gabata ne wata cibiyar ba da lamuni da raya kasashe ta kasar Faransa Propaco ta yi bikin cika shekaru sha biyar tana gudanar da ayyukanta a Najeriya, inda ta zuba jarin da ya kai dala biliyan ɗaya a ƙasar cikin shekarun. Shirin zai mayar da hankali kan yadda ayyukan cibiyar ke bayar da gudunmuwa ga fannoni daban-daban na ci gaban tattalin arzikin Najeriya. akan gaba da girma sai kana da kuɗi. Kuma akan sabon harka saboda kuɗi. Madalla, tun bayan kafa cibiyar a shekarar 2008 a Najeriya, Propaco ta mai da hankali wajen haɗin gwiwa da cibiyoyin hada-hadar kuɗi na cikin gida da wasu ƙasashen Afirka wajen zuba hannun jari ga kamfanoni masu tasowa. da sabbin kafuwa a fannin makamashi mara gurɓata muhalli da harkokin noma da ƙere-ƙere da kiwon lafiya da dai sauransu. Shugabar cibiyar Francois Lombard wadda ta kawo ziyara Najeriya ta ce manufarsu ita ce inganta rayuwar 'yan Najeriya ta hanyar samar da muhimman abubuwa kamar wutar lantarki da sauƙaƙa hada-hadar kuɗi. ga kuma karin bayani da taimini. yi is uh, dedicated to supporting private sector. Okay? So uh, we are providing na sadaukarwa ne wajen tallafawa kamfanoni masu zaman kansu ta hanyar riba da lamuni ga cibiyoyin hada-hadar kuɗi ko kuma kai tsaye ga kamfanoni. Muna ɗaukar da nauyin zuba hannun jari ko tsayawa ga rancu ga 'yan kasuwa masu zaman kansu. Muna gudanar da ayyukanmu a Latin Amurka da Asiya da kuma nahiyar Afirka. Nahiyar Afirka na wakiltar kusan rabin ayyukan mu yanzu haka kuma muna da niyyar ya ci gaba da kasancewa a haka a shekarar da ta gabata mun samar da euro biliyan biyu da miliyan dubu ɗari uku a waɗannan ƙasashe wajen tallafawa kamfanoni masu zaman kansu muna mai da hankali kwarai da gaske a najeriya inda muke tallafawa ɓangarori da dama mun kulla ƙawance da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da kamfanoni masu zaman kansu da dama a najeriya mafi girma zan ambato haɗin gwiwar mu da bankin fcmb wanda muke samarwa kudade da yake ɗaukar nauyin shirye-shirye da dama na ci gaban kasa Don haka wannan hakika tsayin daka ne kuma haɗin gwiwa ne mai girman gaske muke da ita da wannan banki. Lombard ta ce Afirka na da maslaha na da yawa daga cikin manyan kalubalen karni na 21 kuma Najeriya a matsayinta ta uwa maba da mama a nahiyar za su fi mai da hankali a kanta. Uh, Tabbas kamfanoni masu zaman uh, kansu na cikin wani yanayi a Najeriya um, wannan gaskiya ne, uh, amma ya zuwa yanzu muna ganin komai na kyau a ƙasar. Ina ganin akwai ƙwarewa a harkokin kamfanoni masu zaman kansu, don haka muna musu kyakkyawan fata. Ba za mu yi gaggawar yanke hukunci kan babban burinmu ba, don haka za mu jira abin da zai fito daga wannan aiki. Amma muna da ƙwarin gwiwa saboda Najeriya na ɗaya daga cikin wuraren da suka fi dacewa a zuba jari a nahiyar Baya ga bankin FCMB da ke zama babban abokin hulɗar Profaco, wanda daraktanta da ke kula da Najeriya Jan Ned Dupirat ke cewa sun zuba wa bankin tallafin euro 325 domin taimaka masa wajen bunƙasa ƙananan 'yan kasuwa musamman mata ta hanyar basu rance mara kuɗin ruwa. Cibiyar Propaco na kuma ɗaukar nauyin manya da ƙananan masana'antu da masu ba da lamani na cikin gida. Damilola Teddy Ayola, shugabar sashen kasuwancin zamani a kamfanin Ventures Platform, ɗaya daga cikin waɗanda suke amfana da tallafin Propaco ta yi tsokaci a kai. Mu asusun ba da lamuni ne na Afirka. muna zuba hannun jari ga kamfanoni da ƙananan 'yan kasuwa tun daga matakin farko. Muna ba da lamuni ga manyan masu gina tattalin arziki, ingantaccen dandamali da kasuwanni masu ƙirƙirar sabbin abubuwa da sabbin kasuwanni. mun fara ne kimanin shekaru bakwai da suka gabata wato shekarar 2016 mun saka kusan dala dubu ashirin a kamfanoni daban-daban a cikin shekaru bakwai da suka gabata mun koyi abubuwa da yawa tare da samun nasarori da dama da kuma kalubale amma mun mai da hankali sosai kan tabbatar da cewa mun ba da tallafi kan sabbin abubuwa da za su iya samar da ci gaba ga afirka a bara mun tara asusunmu na farko na cibiyoyi mun shirya tara dala miliyan 40 amma mun hada dala miliyan 46 daya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa a cikin asusun har da Propaco wadda babbar cibiya ce mai kuma daraja a hada-hadar kuɗi. Muna farin cikin samun su a matsayin ɗaya daga cikin abokan hulɗarmu tare da sauran hukumomin ba da lamuni. Da taimakon su mun samu damar saka hannun jari a kamfanonin Afirka da ya kai dala biliyan ɗaya. able to invest up to $1 million. koya masana ke kallon irin waɗannan tallafi na cibiyoyin ƙasa da ƙasa ga tattalin arzikin Najeriya? Dr. Isa Abdullahi, malami a jami'ar kashere da ke Gomben Najeriya, ya ce mataki ne mai kyau. to sai dai irin waɗannan cibiyoyi su rika faɗaɗa ayyukansu zuwa arewacin Najeriya. Wato irin waɗannan cibiyoyi na ƙasashe da ke ba da ɗauki wa ƙasashe masu rauni irin su Profaco cibiyoyi ne da suke taimakawa wajen ba da gudummawa wajen samar da sana'o'i da kuma samar da hannayen jari a wasu lokuta suna ba da gudummawa wajen noma da kuma tsaftar muhalli da sauransu da tallafawa marayu da kuma taimakawa matasa don su tsaya da kafafuwansu su iya sana'o'i da kuma ƙasar kanta wani lokaci idan ta samu matsala a bangaren tattalin arziki saboda haka wannan abu ne wanda yake da kyau kuma abu ne wanda ya kamata inda so samu ne mu ɓangaren arewacin najeriya mu ma mu gan shi a ƙasa domin akasarin irin wayan abubuwa in suka zo suna tsayuwa a kudancin najeriya wanda musamman ma jihar lagos da bangaren kudu maso yammacin najeriya wanda su suka fi shahara da kasashen turawa da alaka da su saboda haka nan a arewa muna da manya-manyan wajaje da za a zuba jari a bangaren noma muna da tarin jama'a masu yawa a akasar mutanen najeriya mutanen arewa ne kuma a ilimi na fasaha da kimiyya a duniya ana gwada cewa idan za a samar da makamashin wuta mai karfi a duniya na nukiliya ake yi kuma nukiliya yana buƙatar sarari da fili mai yawa wanda mu arewa nan muna da shi kuma muna da manyan ma'adanai da ya kamata wayannan cibiyoyi su zo su gani su taimaka wa matasa da matan gaba ɗaya da ma hukumomi wajen zuba jari a ma'adanai da harkar noma saboda haka wannan abu ne mai alfanu kuma yan suna nazarce-nazarcen su da abin da ake kiran shi review of activities su yi bitan abubuwan da suka yi baya to su yi dubi da Allah da arewacin Najeriya saboda muna bukatar wannan abin sosai goma jari na naira na dala biliyan ɗaya ba karamin jari ba ne dala biliyan ɗaya yana daidai da wajen kusan naira tiriliyan ɗaya kaɗan ya rage wa naira tiriliyan ɗaya to kaga wannan abu in dai na guduma ne ka ga ba karamin abu ba ne zai tasirantar da abu matukar an yi amfani da shi a ta Propaco dai wani reshe ne na hukumar raya ƙasashe ta Faransa wato AFD. wadda ta kwashe sama da shekaru 45 tana taimakawa kasashe da kamfanoni masu zaman kansu a duniya. mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Ba a yi maka komai sai kana da kuɗi. Tsakanin mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. a madadin daukacin waɗanda suka taimaka shirin iso muku musamman mu ibrahim tukur kefi ahmad abba ke mana fatan alheri a huta lafiya